This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba goma ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa Sharif da kanin labarai. An samu rarrabuwar kawuna a jiya talata tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokoki bisa yakin neman sake yiwuwar zaben shugaba Joe Biden. Wata kotu a Rasha ta ba da umarnin kama mai dakin marigayi Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a jiya talata cewa ƙungiyar kawancin tsaro ta nato za ta samar da ƙarin tallafi na kuɗi sama da dala miliyan bakwai ga Ukraine. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar takaddama ta kunno kai a Majalisar Wakilan Najeriya kan yarjejeniyar samowa da gwamnatin tarayya ta riga ta rattabawa hannu. ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a jejeniyan ba domin a kundin tsarin mulkin najeriya section na sha biyu ba za a yi amfani da jejeniyan ba sai an kawo shugaban majalisa a tattauna a game muhimmancinsa a game illolinsa sannan za ku ji cewar babban kwamandan rundunar sojin kamaru ya yi gargaɗi a kan barazanar yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci daga ƙungiyar boko haram wanda ke nuni da cewar ƙungiyar za ta yi amfani da 'yan ƙunar baƙin wake mata wajen kai hare-hare game da mugayen mutane da suka shigo mugayen mutanen kuma ba wasu bane mata ne da mayafin su ka gansu ka tuna mutane ne na kirki ashe kuma suna daure da mugun makamai mai a ugunsu. Kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyin na inda a yau shirin zai tattauna akan kungiyar ECOWAS da kasashe ukun da suka kaurace mata da kuma sabunta kokarinta na ganin ta dawo da 'ya'yan nata wato Burkina Faso da Mali da Nijar. amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. An samu rarrabuwar kawuna a jiya talata tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokoki bisa yakin neman sake yiwuwar zaben shugaba Joe Biden tsakanin shi da Donald Trump bayan rashin katabus din Biden din a muhawarar da aka gudanar cikin watan jiya tsakanin shi da tsohon shugaban kasar. sanatocin jam'iyyar democrat da mambobin majalisar wakilai sun gana a bayan fage a lokuta daban-daban inda suka tattauna batun kan ko su ci gaba da marawa shugaban jam'iyyar baya wato biden mai shekaru 81 a duniya ko kuma su nemi da ya janye daga takarar a koma kan mataimakiyarsa kamala harris an dai fara nuna damuwa ne kan irin rawar da biden din ya taka a yi muhawara ta watan jiya inda aka rika ganin yana ɗauke wuta da nuna gajiya da ɗumauta a tunani to sai dai cikin 'yan majalisar dokokin jam'iyyar ta democrat su 213 shida ne kacal daga ciki suka nemi shugaba biden ɗin ya janye daga takarar wata kotu a rasha ta bada umarnin kama yuliya navalnaya duk da cewa ba ta cikin ƙasar bisa zargin takarawa a aikace-aikacen wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi navalnaya dai ita ce mai ɗakin marigayi alexei navalny wanda ya kasance babban mai adawa da shugaban rasha vladimir putin Navalny ya mutu ne a gidan kaso a watan Fabrairu inda yake zaman wa'adin shekaru goma sha tara bisa zargin laifuffukan tsatsauran ra'ayi. Navalnaya ta yi alkawarin dorawa kan ayyukan da mai gidan na take yi. Umarnin na kotu na nufin za a yi ramda Navalnaya da ke gudun hijira a duk sa'a da ta shiga ƙasar. a yayin da kungiyar kawancin tsaro ta nata ta fara babban taron ta na cikar ta shekaru 75 cid da kulla kawancin soja a birnin washington a ranar talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a jiya talatar cewa kungiyar za ta samar da karin kuɗi sama da dala miliyan bakwai na kayayyakin kare kai masu ƙarfi da kayan sarki da takalma musamman domin sojojin ukraine mata batun makomar ukraine ne dai ake sa ran ya mamaye batun da za a mai da hankali a kai a yayin taron sakataren harkokin wajen na amurka anthony blinken ya ce muna jinjina ga dukkan abokan hulɗa da suka yi azama domin taimakawa wannan yunkuri wani bangare ne kaɗan a ƙoƙarin da muke yi na tabbatar da baiwa ukraine ta iya kare kanta a yau har ma ta iya kaiwa matsayin da za ta tsaya kan diga-diganta ta fuskar soji tattalin arziki da ma dimokuraɗiyya wannan wani mataki ne na cin nasara ga ukraine da zai kasance kaikayi koma kan mashaƙiya mafi girma ga vladimir putin shi ko shugaban ukraine vladimir zelensky cewa ya yi tawagar mahalarta taron daga kiev na nan na azakaimi wajen samar da ƙarin tallafin soji ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan hawa sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Amma kafin nan yanzu bari mu garzaya birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Majalisar Wakilai ta yi jan ido a kan yarjejeniyar samowa da gwamnatin tarayya ta riga ta rattabawa hannu. Dan majalisa Alma Daki daga jihar Kano ya ja hankalin majalisar cewa yanki na 97 na yarjejeniyar ya saba dokokin kasar da kuma mutuncinta. Saboda haka a hanzarta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar har sai an gyara dokokinta. amma shugaban wata kungiya ta ƙasa da ƙasa ya ce najeriya ba za ta iya janyewa ba saboda wasu dalilai masu ƙarfi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana. Wannan bukata da ya zo a ƙudirin gaggawa 'yan majalisar wakilai 88 ne suka ɗauki nauyin shi inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da yarjejeniyar samowa da ta riga ta sa hannu har sai an magance batutuwa da suka haifar da cece kuce a kanta. Ali Madaki wanda ya jagoranci gabatar da kudurin ya nuna cewa da farko akwai haƙƙin 'yan auren jinsi da aka so a kare a yarjejeniyar amma daga baya sai aka cire aka maye gurbin sa da daidaiton jinsi a mataki na 22 sashi na biyar na yarjejeniyar. Wani yarjejeniya dai kasashen tarayyar turai su 27 wato EU sun rattaba hannu da kuma kasashen Afirka da Caribbean AOCPS su 79 har da Najeriya sun riga sun rattaba hannu. To sai dai shugaban kungiyar Amnesty da Transparency International har da Sislak masu sa ido a harkokin gudanar da majalisa Awal Musa Rafsanjani ya ce abu ne mai wuya Najeriya ta dakatar da yarjejeniyar. Kowane yarjejeniya da ake sa hannu tsakanin ƙasa da ƙasa akwai wata dama da ake bawa kowace bangare da ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya idan aka samu akasafi a wannan ma za a iya fita amma gaskiyar magana shine najeriya zai wahala ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya da ta sa hannu saboda dalilai guda biyu na ɗaya Najeriya kamar Sani wara ce yanzu tana buƙatar ta yi mu'amala da ƙasashen duniya wanda tun da aka yi zaɓe aka juya mata baya da dama ƙasashe ba sa mu'amalar kirki da Najeriya. To wannan wata dama ce ta samu da za a shiga a fara hulɗa da ƙasashe wanda za su iya watakila kawo wa ƙasar tallafi ko kuma dawo da harkar diflomasiyya da za a ringa sa Najeriya ko kuma Najeriya a ringa ɗaukanta da muhimmanci. Abu na biyu Najeriya tana suna buƙatar kuɗi shi sa da dama wasu tallafe-tallafe gwamnati ta riga ta soke su kuma ake ta ciwo basussuka saboda haka ni ina ga wannan dama ce da najeriya za ta samu kuɗi don ta aiwatar da wasu aikace-aikace amma ɗan majalisa mai wakiltar yamma ba daga jihar gombe inuwa garba ya ce majalisa ba za ta lamunta ba ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a jejeniyan ba domin a kundin tsarin mulkin najeriya sashen na sha biyu na ɗaya da na biyu na kundin tsarin mulki da ya wannan ƙasa mai suna najeriya har ya ba da dama a shiga wata yarjejeniya da wata ƙasa ba za a yi amfani da yarjejeniyan ba sai an kawo shugaban majalisa for ratification a tattauna a game sa a game illolinsa to babu mahaluki da zai iya convincing mai hankali ban ce kuwa da kuwa ba kan cewa wannan yarjejeniyar samuwa ba fitina ba ne domin ba a fito karara ba domin sharri aka kulla in da ba don sharri ne za a fito karar a bayyana shi sai aka cishirya wasu abubuwa aka yi cushe akan yadda za a ba da dama wa al'umma su shiga maganan auren jinsi in kaga dama ma namiji da iya ma'amala ko da dabba kazanta dai karara a matsayinmu na wakilin al'umma bai yi daidai da tsarin addinan Najeriya ba shi ma dan majalisa daga jihar jigawa maki abubakar yalleman ya kara jaddada wannan batu inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa waiwai ma muke ji a wurin ku yan jarida domin wannan sakon hannu doka ta sha biyu ta wacce ta hada kasan nan wanda ake ce constitution ta ba mu dama duk irin wanne irin yarjejeniya ko sakon hannu da executive za su yi sai an kawo majalisa ta sa hali to mu ba mu ma san an sa hannu ba balle a kawo a ji mun saka hannu a mun yarje ma wannan doka ko wasu ga hannun ko ba mu yarda ba ba mu san da wannan abun ba wanda ku da ya ce muku kuna cikin majalisa kun ga irin muhawara da aka yi wannan ya faɗa wancan ya faɗa wanda a ƙarshe muka nuna rashin yardar mu ba mu lamunta ba mu addinin mu da al'adun mu ba su san mana da wannan tsari ba wannan shine kado na farko da majalisa da ke da jam'iyyu daban-daban har takwas ta haɗa kai ta magana da murya ɗaya kan wani abu da ya saba da ra'ayin mafi yawan al'ummar ƙasar madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Hauwa Sharif da ci gaban labaran duniya. akalla mutane 25 aka kashe wasu gwamnati suka jikata bayan da wani hari ta sama a jiya talata ya sauka kan wata makaranta da ta zama mafaka ga falasɗinawan da ƙi ya ta cewar jami'an lafiyar falasɗinu harin na ranar talata wanda kusan shine na hudu da Isra'ila ta kai cikin 'yan kwanaki ya doki kofa shiga makaranta al'auda a garin abassan da ke kusa da birnin kan yunis da ke yankin kudanci dakarun isra'ilan dai sun ce suna nazari akan rahoton harin na jiya talata ya biyo bayan hare-hare uku da isra'ilan ta ce ta san da su kuma ta auna ne inda ta auna mayakan hamas da ke boye a cikin farar hula dakarar rundunar tsaron juyin juya halin ƙasar farisa wato iran mai karfin gaske ta rusa wata kungiyar 'yan bindiga da ke arewa maso yammacin kasar kamar yadda kafar talabijin ɗan ƙasar ta ruwaito rahoton ya ce dakarun ƙasa na rundunar juyin juyi halin da aka sanya da irgc a yankin arewacin azerbaijan ta wargaza wani ayarin masu warware tukar ayyukan ta'addancin rundunar da ke kulle-kullen shiga kasar ta iran daga yankin kan iyaka na arewa masu kudanci an da kashe da raunata da dama daga cikin mambobin ayarin a yayin samaman aka kuma kwace kayayyakin su cewa kafa talabijin ɗin ƙasar sanarwa ta ƙara da cewa dakarun tsaron sun yi gargaɗin cewa za su mai da kakkausan martani ga duk wani abu da zai taɓi tsaro da mutuntakar ƙasar ta iran Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa kamaru, inda babban kwamandan rundunar sojin ƙasar ya aika da wata wasiƙa ga ɗaukacin jami'an soji da na tsaro a yankin arewa na ƙasar akan barazanar yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci daga 'yan ƙungiyar Boko Haram. wanda ke nuni da cewa kungiyar za ta yi amfani da 'yan kunar bakin wake mata wajen kai hare-hare ya kuma yi kira da sojoji da jami'an tsaro su ɗauki matakan da suka dace domin daƙile ayyukan ta'addancin ga muhammad rabi'u ɗanba da cikakken rahoton da yake sanar da halin da ake ciki na tsaka mai wuya janar salim muhammadu mai kula da yankin soja na hudu ya ba da umarnin karfafa tsaro da kuma sanya ido a matsayin martani da sahihan bayanai masu nunin cewa kungiyar ta'addanci na iya amfani da 'yan unar bakin wake mata da suke ɓoye ƙarƙashin dogayen riguna wajen kai hari wurare da fararen hula da sojoji ke taruwa wannan munanan yanayin da ke amfanar da wasu mutane hukumar gudanarwa ta yi watsi da su mai girman gwamna na mai cewa. To ba shakka wannan hare-hare dai da 'yan Boko Haram suka saba kawowa cikin yankinmu ya lafa eh, garkuwa da mutane kuma da aka saba gani wannan ma abin ya lafa to amma waɗannan dalilai ba za su sa ya zamanto an yi bacci an kuma sake jiki ba domin kada a ba ma waɗannan 'yan ta'addan daman da za su zo su illata ma al'umma. suspect da no different locality. Janar Salim Muhammadu ya dage kan bukatar tsauraran matakan kula game ikon mutane da ke kusa da wuraren da ke cikin hadari tare da yin kira da ƙara sa ido don hana duk wani sabon nau'in harin ta'addanci. Wannan gargaɗin ya nuna yadda barazanan Boko Haram ke ci gaba da wanzuwa a yankin da kuma bukatar jami'an tsaro na sa ido a kai. Shehu Aminai gani yake cewa game da mugayen mutane da suka shigo mugayen mutane kuma ba wasu ba ne mata ne da mayafan su ka gansu zaka tuna mutane ne na kirki ashe kuma suna daure da mugun makamai a kugunsu in suka hangi mutane su zo su shiga cikin mutane su dana wannan mugun abin da ake kira girnar da faransa shine mu a mu a matsayin mu na taimaka ma jami'an tsaro wajen in mun ga wanda shi mugu ne ba mu yarda da shi ba dole ne mu sanar da jami'an tsaro. Dakarun kamaru sun yi nasarar fatattakan 'yan ta'adda shi har da suka wuce iyakarsu kuma a shekarun bayan nan ba su kai hari ba. Shede da alaman hakan ya sa 'yan kungiyar sake sabon salo. Sule Merijiya ya ce sun saka a kansu kaga an kashe mazajen da yawa suna jiran gwamnati ta musu wani agaji da wani abu sai ta ga kamar suka ga kamar gwamnati bata damu da su ba gwamnati kuma na iya ta. to yanzu me je hana su wa'ancan mugayen da gwamnati ta samu ta fada da su ta kore su a wannan jiyan ba za su sanja yanayin tafiya ba shine suka ga yanayin tafiyan da za su zo da shi yanzu kam tun da matayen wa'anda aka kashe musu mazaje na nan me za a yi mace ne ba taba ganin kuɗi kamar misali alal misali jaka ɗari ba an zo an ce mata to ga kuɗi in ya so yaranki kuma za a ɗauki nawa ɗawainiyansu da makamancin wannan ke kan ɗaura abu ki saka dogon hijabin nan ki fita ki je ki fashe da runduman soja. Tun daga shekarar dubu biyu da goma sha hudu sojojin Kamaru da dakarun haɗin gwiwa na Afirka ke yakar wannan makiyan. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammad Rabiu Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. baki mai yanka wuya. Ƙungiyar ECOWAS ta sabunta ƙoƙarin sasantawa da ƙasashe uku da suka kaurace mata. A daidai lokacin da su kuma ƙasashen suka jaddada matsayarsu na warewa daga ƙungiyar. Jama'a Assalamu alaikum. Har yanzu dai kungiyar nan ta raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta saki kari ba. A kokarin ganin ta dawo da 'ya'yanta uku da suka yi fushi da ita wato kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Lamarin ya yi kamari ne jim kaɗan bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar Nijar. wanda ya sa ecowas ɗin kakaba mata takunkumai har ma da barazanar sanya kafar wando ɗaya da jagororin juyin mulkin wannan yanayin ya sa ita kuma nijar ɗin ta haɗa kai da baki da makwabtanta ƙasashen mali da burkina faso waɗanda su ma suke a ƙarƙashin mulkin soji biyu bayan juyin mulki inda daga ƙarshe suka haɗu suka ba da sanarwar ficewa barazanar su ta biya domin kuwa ecowas ɗin ta janye dukkan takunkuman da ta ƙaƙaba tare da kiran ƙasashen da su dawo to amma hakan bai sa nijar ɗin da sauran ƙawayenta sauya matsaya ba a wajen wani taron da ta gudanar a abuja babban birnin najeriya ƙungiyar ta ecowas ta sake jaddada ƙoƙarinta na neman sulhu tare da wakilta sabon shugaban kasar senegal basiru diomaye faye a zaman mai shiga tsakani domin sasantawa masani hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi na ganin wannan mataki na iya yin tasiri lalle ga gani na naɗa eh, basiru diomaye faye kawa wani za a ma'amala da waɗanga ƙasashe uku na is da suka hita daga cikin ecowas abu ne mai kyau don dai kaga ai tunda aka aka zaɓe shi da ya hau karagar mulki kaga ai ya zo mali ya zo burkina faso niger zai ce kadai bai zo ba to da yake dama ya fara wannan ina tsammani ba lahi sai ci gaba ga gani na an naɗa shi don watakila shi sabo ne baya da ah, mekin suna wani lissafi shi bai cakule da wasu matsaloli ba daban ina tsammani shi eh, yana iya ya shiga tsakani domin dai a samun waɗanga ƙasashe na is sahel su kuma cikin ecowas kuma abdullasir sa'idu na kungiyar farar hula ta amam na ganin kamar an soma makara kamar an baro kyawu ranar aihuwa saboda kwaramniya rikicin duniya tashar daji da ecowas ta kama tun farkon rikicin wanga ya razana 'yan kasashen waɗanda da magabatan mu na wanga lokaci da muke ciki na nisanta ecowas saboda rigimar da suka runguma duk irin rikicin da kasashen mu suka shiga na yanayi na tsaro na yanayi na jagorancin san kai na babake rubuta ciki handama da arzikin kasa wanda magabatan da aka hambara da su cikin kasashen abin sun yi wasa da nauyin da yawan jabta abu suka su na ɗaukar matakan tsaro na kulawa da eh, eh, lahiyar mutane su kwallo lahiya su tashi lahiya ekowas ta yi shuru ta yi kunna ko shege kamar ma ba komai ake nana ba a lokacin da mutane suke cikin mugun tsanani su sun yi shiru ba su koyi ba wannan abun ya sa mu yau duk irin abun da ecos za ta yi muna da eh, eh, ɗare ɗari gare shi saboda mun san ba dan allah ba suke ba ba mu baƙin cikin a samu jituwa fahimta tsakanin eh, ba a ce mu koma ecos ba mai na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu tunda mun riga allah ya yi sanadiyar zaman ya haɗa mu a cikin share guda wanda in ba harkar turawa ba ba mu da matsala na tsakankaninmu da kasashen da duk muke kewa da su. Taron da ECOWAS dai ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da kasashen uku na Mali da Nijar da Burkina Faso. suka gudanar da nasu taro a yamai inda suka hada tasu kungiya tare da rattaba hannun kawance da aiki tare to sai dai kakato da gwani na ganin wannan matakin ba zai haifar wa kasashen uku da mai ido ba. bai kamata ba ana ce ku ce ce ko ja in ja a cikin wannan harakan nan dole ne in akwai rigima sai an zamna an tattauna kuma ga. alhamdulillah jiya mun sake gani kuma da sai ecowas ta sake nuna ma kasashen nan cewa na is da cewa har yanzu suna kan botun a tattauna a kan sabilin haka Ah, aka wakilci shugaban kasa na senegal cewar eh, dioma fai don ya zo ya tattauna tare da wayannan shugabanni na kasashe uku don su komo cikin ecowas amma da sharadi cewa suka yanzu ko wannan abin in dai suka yayi in abin bai jaru ba sai a bar su su tai sai kuma sai a a dauki act abin da nasara ke cewa kenan an yarda sun huta sun huta ina ji ko ba za a kai haka ba eh, kuma muna jan hankalin wayanda suke buga ma kidi a wayannan shugabannin ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abin da suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma mu na kasashen mu cikin ecowas ya hijara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen na za mu yi wani abu shi ma mustapha abdullahi a ra'ayinsa warewar kasashen uku ra'ayi ne kawai na shugabannin mulkin sojin kasashen amma ba na al'ummomin kasashen ba domin ko hakan in ji shi zai shafi jama'ar ne kai tsaye ya kamata a ce ƙasa duka al'ummar na ƙasashen uku sun yarda da ayi haka to kaga yanzu nan mulkin soja ne ake ba amma ba ƴan ƙasa dama ba domin su ba da eh, nasu ra'ayi ɗaya kenan na biyu abin da yasa ake so a yi dama irin wannan federation ko confederation don a samu a samu cigaba to yanzu ci gaban kai kana tsammani ga wanga 'yan watanni da aka samu kaga an yi wani ci gaba yana tsammani harakokin eh, harakokin harakokin masarufi da kuma da komi a gani na re ya dan cakule uku ya kamata a ce akwai kamannin ma'amala abin da shahi abin da shahi culture tsakanin tsakanin mutanen wanda suke cikin wannan asl to kai da kan kasan aire jama'a na Niger cikin kashi 60 zuwa kashi 65 in ka ɗauka daga Difa zuwa Gaya kawai in kari ba da wajen al'ada da komai da komai sai zama kusa da najeriya fiye da waɗanga ƙasashe na sahel ko sharaɗi na hudu shine don abin ya sa wajen harka eh, kasuwanci kowa ya samu cigaba gaba yanzu riba gani da wannan buda ta benin da aka liƙe da ta najeriya ma ai an ji jiki to mi kasashen suka samu kuma abin da ake so na ƙarshe domin a ba kowace kowane gungu na cikin wannan federation ɗin ko confederation ɗin dama ta e, ci gaba ta bunƙasa noma ta duwar abin da ya shahi ci gaba to kaga yanzu dai in ka riba cikin kasashen nan uku cikin shekara hudu da suka samu mulkin soja gare gani na dai an samu komawa baya yanzu e, wani zai ce an baro kyautar rana yawa abin da nake so ka gane shi al'amarin duniya kawo musamman abin da ya shahi ƙasa da ƙasa ba a ɗauka niyya a cikin hushi koko a cikin agagoce don ka gani yanzu wanda za su sha wahala 'yan kasashen nan ne na is sahel wanda suke waɗancan kasashe na ecowas koko ecowas ɗin ma in tana da wasu eh, project project wanda take da a cikin wannan kasashen uku to kaga duka wannan in ta ba in Eh, ta ki bada gudunmuwan nata ka gani dai ai duka eh, za a ji jiki sosai to abin da nake so ka gane gare ni ko anti sun rabu gare ni ya kamata a samu wata hanya wadda su a sa ma'amalar duka akwai ta dama ita kowa su sama aikin ta abinda ya shahi ci gaba ne abinda ya shahi kasuwanci abinda ya shahi zirga-zirgar mutane da kuma dukiyoyinsu in wannan aka aka sa aka ciwo kan wannan abin bai canza ba to ina tsammani duka duk wani mai abin ga mai sauki ne amma gare ni ba ba alheri ba ne a ce ita ios ta rabu gaba ɗaya kwata-kwata da ecowas gare ni ya kamata kowace matsala ke da kwai a samu a tattauna cikin ruwan sanyi wannan ni ce ma musamman masu Eh, tsohon shugaban ƙasa na ecowas masu rai masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zarawa takaice an samu rarrabuwar kawuna a jiya talata tsakanin 'yan jam'iyyar demokrat da ke majalisar dokoki bisa yakin neman sake yiwuwar zaben shugaba joe biden tsakanin shi da trump a zaben da ke tafi bayan rashin katabutsin biden ɗin a muhawarar da aka gudana cikin watan jiya tsakanin shi da tsohon shugaban kasar donald trump wata kotu a rasha ta ba da umarnin kama yulia navalnaya duk da cewa ba ta cikin kasar bisa zargin taka rawa a aikace-aikacen wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi navalnaya dai ita ce mai ɗakin marigayi alexei navalny wanda ya kasance babban mai adawa da shugaban rasha vladimir putin navalny ya rasu ne a gidan kaso a watan fabrairu inda yake zama wa'adin shekaru goma sha tara bisa laifuffukan da suka shafi na tsatsauran ra'ayi a yayin da kungiyar kawancin tsaro ta nace ta fara babban taron ta na cikata shekaru 75 cikin da kulla kawancin soja a birnin washington a ranar talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a jiya talatan cewa kungiyar za ta samar da karin kuɗi sama da dala miliyan bakwai na kayayyakin kare kai masu karfi da kayan sarki da takalma musamman domin sojojin ukraine mata batun makomar ukraine ne dai ake sa ran ya mamaye batun da za a mai da hankali a kai a wurin taron akalla mutane 25 aka kashe wasu gwamnati suka jikata bayan da wani hari ta sama a jiya talata ya sauka akan wata makaranta da ta zama mafaka ga falasdinawa da yaƙi ya daidaita cewar jami'an lafiyar falasdinu harin na ranar talata wanda kusan shine na hudu da isra'ilan ta kai cikin 'yan kwanaki ya daki kofar shiga makarantar al'auda a garin abasan da ke kusa da birnin kan yunis da ke yankin kudanci dakarun isra'ilan sun ce suna nazarin rahoton dakarar rundunar tsaron juyin juya halin kasar farisa wato iran mai karfin gaske ta rusa wata kungiyar 'yan bindiga da ke arewa maso yammacin kasar kamar yadda kafa talabijin ɗan kasar ta ruwaito rahoton ya ce dakarun kasa na rundunar juyin juya halin da aka sanya da irgc a yankin arewacin azerbaijan ta wargaza wani ayarin masu warware ayyukan ta'addancin rundunar To jama'a masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.